bayan haka ne mana sallama ta dinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin nimomin da ya mana ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin abubakar siddiq a sabuwar gandu a garin Kano. A wannan yammaci na ranar Asabar wanda ya kama takwas ga watan Zulƙa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa Madina. Shi ne zo daidai da ashirin da biyar ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna karatun littafin nan na ma'alimus sunnatin nabawiyya ma'ana kundi na hadisan Manzon Allah sallallahu Alaihi Sallam. har yau muna cikin al-maqasadul awwal maqsadi na farko wato al-aqida wanda ya shafi aqida muna cikin littafi na uku shine al'imanu bil imani da kaddara a cikin wannan littafi na imani da kaddara kai tsaye yau za mu shiga babi na hudu mala ya ce babun babi ne da ke bayani halkul adami fi batni ummihi halittar ɗan adam a cikin mahaifiyarsa wani hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai da suke bayani a kan ƙaddara da yadda Allah tintini ya rubuta dukkan abin da zai faru tun daga farkon halitta har zuwa tashin alkiyama a gefe guda kuma hadisi ne da ke nuna mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman mu'ujiza ta ilimi yadda hadisin yake bayanin halittar ɗan adam a lokacin da babu sikana, babu kwamfuta babu dukkan wasu na'urori su telescope wanda ake aune-aune da su amma sai ga shi wannan hadisin ya bayanin matakan haihuwa wanda shine abin da ilimin zamani ya tabbatar hadisi mai lamba 260 kafin ai wannan hadisi muttafaqun alai bukhari da musulmi sun haɗu a kansa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da gare shi qala yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari wa huwa sadiqul masduq shine mai gaskiya kuma abin gaskatawa, mana duk abin da zai faɗa gaskiya ne kuma duk abin da ya faɗa ana gazgata shi akan wannan abu wato wanda baya ƙarya kenan Allah dama ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya shaci fadi baya magana bisa san zuciya duk abin da ya faɗa dama wahayi daga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce inna khalqa ahadikum lalle haƙiƙa halittar ɗayanku ya ko ɗan adam yanda halittar take kasancewa yujma'u fi batni ummihi ana tattara halittarsa ne a cikin mahaifiyarsa duk wani ɗan adam da za a haife shi ana shirya halittarsa a cikin mahaifiyarsa arba'ina yauman kwana arba'in wa arba'ina lailatan da dare arba'in mana cikin wannan kwana arba'in ake hada halittar ɗan adam summa ya kunu alaƙatan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sannan ya zama gudan jini shine jini mai kauri wanda yake a daskare to ɗan adam nan yake juya ya zama wannan mislahu kwatansa wanda wannan kalma ita ta jawo fahimta daban-daban dangane da wannan hadisi har ma wasu suke ganin kamar hadisin ya ci karo da ilimin sayin wasu kuma suna fassara shi da wani abu kamar Allah na zami zare da warwara dangane da wannan hadisi ta fuskar ilimi da fuskar likitanci kasancewa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya cin karo da ilimi to kaga hadisin sai fara cewa me Sun thumma kunu alaqatan mislahu kaji daga nan kalmar mislahu ta fara zuwa sannan ya zama gudan jini kwatankwacinsa, kwatankwacin wannan halittar thumma kunu mudugatan sannan sai ya zama gudan tsokan nama kenan shi kuma mai da gudan jini ne nan kuma sai ya juye bayan kwanaki sai ya zama gudan tsoka ga ji abin da yace mislahu akwai ruwa da zo da mislu zalika to nan kuma sai ce mislahu kwatankwacin sa kwatankwacin dai wannan halitta da Allah yake summa yub'athu ilayhi al-malaku daga nan sai Allah sai ya aiko masa mala'ika shi wannan dan tayin da yake cikin mafiyarsa fa yu'zanu bi arba'i kalimatin sai ayi masa izini da kalmomi guda hudu wayannan kalmomi ne fa yaktubu sai shi wannan mala'ikan sai ya rubuta kalmomin da ake masa izini na ɗaya zai rubuta rizqahu arzikinsa kowa nan da ka sani a cikin mu kowa ko arzikin da Allah ya rama ya riga ya kaddara masa zai same shi shi babu zafin nama eh babu zafin nema eh ba zalama yawa duk inda ka je arzikin ka yana nan wallahi sai ya zo ya same ka yawa sannan me wa ajalahu sannan ya rubuta ajalinsa shi ma akwai kwana nawa mutum zai a duniya shekara nawa zai Allah sai ya rubuta ya sa wannan mala'ikan wani dan wani kwana kaza zai shekara kaza shine Allah yake cewa idza za'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalin su yazo ba za a daga musu ko a ainihin rage musu daidai da sa'a ɗaya ba ko kuma ba za a tunkuɗa su lokacin su ne ba to wannan duk duk kafi wannan babi ne na kaddara kowa an rubuta masa ajalinsa kwana nawa zai wallahi in lokacin yayi ba zai kara ba sai ya tafi kamar yadda Allah ya faɗa wa amalahu sannan za a rubuta masa duk aikin da zai sallar da zai in zai sallah in ma zai dura a shabbi sai ya rubuta iya a shari'a da zai yi wa iyyazu billahi in aiki na kowa Allah ya rubuta masa aikinsa ga abin da zai ga abin da zai sannan me wa Shaqiyun am sa'idun sannan sai ya rubuta wannan dan wuta ne shi ko kuma dan aljanna shaqiyyun shine mara arziki wanda ya wanda ya tabe kamar yadda Allah ke cewa wa ammal ladina shaqu fa fin wanda suka tabe suna cikin wuta khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard suna dawwama mutakar dawwama sama da ƙasa sa'idun kuma shine wanda ya zama mai arziki kenan wanda ya zama dan aljanna to duk kowa ba sai rubuta masa wannan summa yunfaku fihi ruhu sannan a busa masa rai to kafin sai ana bayanin matakan sannan kuma a zuwa busa masa rai ina so ku ajiye wannan hadisin amala za mu dan tattauna wata mas'ala ce fa inna ahadakum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle haƙiƙa ɗayan ku la ya'malu bi amali ahli aljannati zai iya yin aiki na yan aljanna tun da ya taso kullun sallah yake sallah a cikin jami'i karatun alqur'ani zikiri bin Allah kome yana ta aiki aikin yan aljanna hatta la yakuna bainaha wa bainahu illa zira har sai ya kusa shiga aljanna abin da ya rige kawai zira'i ne yana dab da shiga aljanna fa yasbiqu alaihi sai wancan rubutun tunda dama Allah ya ce dan wuta ne shi an rubuta tun asali sai wancan littafin sai ya rinjaye shi wancan rubutun na ƙaddara sai ya rinjaye shi me zai faru fa ya amalu bi amali ahli nar sai ya zo sai yi aiki aiki na yan wuta a azallahu min zalika fa yadkhulun nas sai shiga aljanna da yawa zaka samu mutane wani zai zauna a cikin talauci lafiyarsa lau yana zuwa masallaci yana zikirinsa yana lafiyarsa to sai ya kusa mutuwa Allah sai ya bude masa taskar arziki sai ya tuttulo masa da daloli da neroli to sai ya haɗu da abokan banza sai ya nuna masa yadda ake bariki sai ya nuna masa yadda ake kaza ƙara'i shi ne zagar suna cewa zai ƙara'i eh zai kawai abin da bai yi ba lokacin babu kuɗi yanzu kuɗi sun zo barayi to sai ka yi haka wani kuma ba ma haka bane malam tashin hankalin sai ya zo mutuwa a lokacin kuma sai ya shirka ko ya furta wata kalma wacce za ta sa ya shiga wuta Allah ka sa karshen mai kyau shi sa ake yawan addu'a da cewa husnul katima Allah ya sa karshen mai kyau fa yada kullun nar kuma sai ya shiga wuta duk wancan abin da yayi a banza wa inna ahadakum kuma zaka samu ɗayan ku la ya'malu bi amali ahlin nar shi tunda ta so tantirin dan isga ne fasiki ne kawai sallah ma ba yi bayan gada ma dan sharholiya ne amma ƙarshe sai kawai sai shirya ta zo masa sai tuba sai ga ya koma harkar Allah sai ga ya rike Allah kuma me fa ya hatta ma ya hawa, bainaha wa bainahu illa zira'un har sai ya zama tsakaninsa da shiga wuta sai zira'i taƙi guda ne ya rage fa yasbiqu alayhi alkitab shi ma wancan rubutun da Allah ya cewa da aljanna sai ya riga shi fa ya amalu aham amala aljannati shine sai zo sai ya aiki aikin yan aljanna karshe sai ya aikin aljanna fa ha sai ya shige ta to wannan hadisi gaskiya yana nuna lalle hakika mutum ya dage wannan kuma zai ce ka kwanta ka kin sallah ai ni dan wuta ne dan wuta ne in dan aljanna ne a babu wannan magana kai dai ka jage da bin Allah da daidai gurgudan abin da za ka iya kamar yadda ce wannan hadisin yana da daga cikin hadisin da ya bayani akan yadda ake matakan haihuwa to gaskiya a da an yi masa wata irin fasara wanda mu duk irin fasara aka yi mana da muka karanta shi a arba'unan nawiya za ga wannan ba ya arba'unan nawiya wace da ka sani wace akwai dan canjin usulubai kaga dai bukari ya fitar da shi hadisi mai lamba dubu bakwai da da da da hudu arba'in hamsin hudu. dubu bakwai da dari hudu da hamsin da hudu sannan imam musulun ya fitar da shi hadisi mai lamba dubu uku da dari biyu da takwas sai dubu biyu da dari shida da arba'in da uku wancan yana cewa misra zalika ana halittar ɗayan ku bayan kwana arba'in yana gudan jini sai a ce misra zalika sai malamai suke kwatantawa bayan kwana arba'in kuma shine makwatan kwatan wannan kwana arba'in nan, sai ya zama gudan tsoka sai bayan ya yi kwana arba'in misalan sai suke fassara misalan zalika da kwana wannan kuskure ne a ilimi saboda wannan hadisin ma wannan ruwaya ta ƙara fito mana da abubuwa ƙarara sannan ka koma wani hadisin ruwayar muslim shi ma ya fito da abin da yau likitoci suka tabbatar hadisin shi cewa yi iza marra bin nutufa sanatani wa arba'ina yawman idan maniyi ko kwan haihuwa da Allah ya kaddara sai shiga mahaifa idan ya kai kwana arba'in da biyu a wancan lansun na hadisin musulun sai manzala ke cewa ba asa ilaiha malakan sai Allah sai ya aiko da wani mala'ika sai ya halarci jinsa da ganinsa da dukkanin sassan jikinsa yau da za ka koma binciken likitoci ɗan adam idan yake kwan haihuwa yana fara motsi ne zuciyarsa tana fara zama alamar an halice ta daga kwana 42 zuwa abin da ya sama zuwa kwana 45 wannan dai abin da hadisin ya faɗa a sannan halitta take tabbatuwa wannan likitoci sun yi bayani da microscope da sauran hanyoyi da aka tabbatar da scanner kuma suka ce abin da yake fara motsi a jikin dan adam shine zuciyarsa zuciya ce duk duniya a jikin dan adam take fara motsi take fara aiki dukiya ana fara alama tun kafin dan adam ya zama cikakken mutum tun yana kama da taliban ban zuciyarsa za ta fara bugawa ta fara ta na tunkuɗa jini kuma ba za ta tsaya ba har sai mutum ya koma ga Allah har sai ƙarshen rayuwarsa to wannan sai ilimin kimiyya sai ya tabbatar ka ce wai kwana 120 shine kwanakin halittar dan adam gaskiya ba haka ba kuma hadisin ma ba haka yace ba wancan istihadi ne na malamai da hadisi daga cewa misali zalika kwatan kwatan haka sai ce bayan kwana arba'in sai ya ƙara zama kaza bayan kwana a'a wannan hadisin ma bai nuna mana haka ba kallon lafazin wannan hadisin cewa yi inna hadikun yi yujma'u fi batni ummi sai ce arba'in yawma ana ana tattara halittar ɗayan ku a cikin mahaifiyarsa a kwana arba'in. Wancan hadisin na musulmi ya ce idan mani ya zama ya kai kwana arba'in da biyu sai Allah ya aiko da mala'ika a daidai wannan kwanakin to a nan sai ce me mislahu kwatankwacinsa sun mai kunu alaƙatan mislahu ba mislal ayyama yake nufi ba da kwanaki ne sai a ce me mislaha والضمير ilal ayyama. Wal ayyama مؤنث zai koma mislaha ne amma ana nufin me wannan dai halittar haka Allah yake aiko da mala'ika sai ya juye kamar yadda a kwana arba'in ya juye ya koma gudan jini to haka nan sai ya ƙara juyewa sai ya koma gudan tsoka misulahu kwatan basu yadda ya juye ɗinsa sai ya ƙara komawa sai ya je misulahu shi sa an ka koma ilimi na harkar halittar ɗan tayi to abin da yake tabbatarwa da shi kenan kuma ka koma ƙur'ani za ka ga amsa Allah ce wa laqad khalaqal insana min sulalatin min dini Allah ce haƙiƙa mun halitti ɗan ado ɗan adam daga salsala asalinsa taɓo ne annaba adamu daga taɓo aka halitti ɗan adam Allah sai ce summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan sai muka sanya shi ɗigon mani a wani wuri kammalalle keɓaɓɓe shine mahaifa Allah sai ce fa khalaqana nutfata alaƙasa. wannan ɗigon mani sai muka mai da shi gudan jini faka laƙanar alaƙasa mutukata kaga ƙorani bai ce mana misali wu ko misali zakwai a ana ana gama ma matakan haihuwar ne sannan sai muka da wannan gudan jini sai koma mutuka shine gudan tsoka Allah sai ce faka kanal mutugata izama wannan gudan tsoka ita kuma sai muka halitta ta sai ta koma kashi Allah sai fa kasaunal izama lahman shi kuma wannan kashin sai muka shimfiɗa masa tsokan nama Allah ce Ana, Uhu, harkar akhar Allah ce daga nan sai muka yi masa wata halitta saboda science ɗin ƙur'ani baya ba da abu yace sai ya fito filla filla domin anan a nuna ma ɗan zai iya zama yan biyu za su iya zama yan uku kai har yan biyar ma za su iya zama wannan halitta zai iya zama mace zai iya zama namiji zai iya zama dogo zai iya zama gajere zai iya zama firiri zai iya zama mai kauri shi Allah sai ke cewa khalqan akhara domin bai rufe kofar ba sai muka mai da shi wata halitta wannan aya ta sa professor Kezmo wanda daga cikin shahararrun likitoci na duniya yi tsara wa addinin musulunci wasu malaman suka ce ma ya musulunta a saudiya akwai wani babban malami a sheik abdulmajid zandani sun gaishe shi irin a wani samina aka shirya akan kimiyya ta Alƙur'ani. sai aka ce Profesa Kesmo yi bayani a ilimin likitanci ya ake halittar ɗan adam to shi ne sai yi ta bayani kuma yana da wani littafi kasaitacce wanda ake ce da shi the human development shi ne wanda ya yi bayanin matakan haihuwar ɗan adam duk duniya an san wannan littafin domin an fassara shi yarukan duniya manya da yawa to sai aka ce yi bayani sai yi bayani sai sheik abdulmajid zandani sai ya karanto masa wannan aya wala da yaje wannan ai sai haka yake cewa exactly in ka auna da microscope da sauran abuwa wannan abun yake faruwa ba na manta an taɓa gayyata ta wata lecture wasu tsofaffin ɗalibai biyu duk da likitoci ne yan dawakin for science to da aka yi jini sai aka ce ne lecture ni kuma da na san dama yan takarda ne a wajen yan science eh sai na juye lecture ta sai na ce dacewar alqur'ani da ilimin zamani sai na kawo wancan hadisi wannan hadisin amma wancan ruwaya na kawo misal zalika sai na kawo wannan ayar a lokacin akwai wani mai dan tsaurin kai a ingila yake wani da ta dalha ba na na rike sunan sa sai sai yake nema yi inkarin cewa wannan abin ai ba haka yake ba ai saboda ka san tura kullum suna cewa mu ilimin hadisi ba daidai bane qur'ani ba wallahi a take wani siriyar wasu mutum biyu suka tashi suka tabbatar abin da na faɗa ma haka yake kai ma shi yake kula da wani inji na scanning da kwamfuta ta zamani fMRI a asibitin Malam Aminu Kano na mata sunansa ya tabbatar yace abin da Malam ya faɗa haka yake shi sa dama duniya ta yi nisa amma yanzu in ka zo kana misir zalika kwatankwatan haka kwana to shine sai sai sai yana ma hankali irin su wancan daftar wani dama zuwa cikin turai suke silsilin sai hadisi ba haka kito Allah ya sa da mu mun san haka wanda yanzu hukumar kula da mu'jizar alqur'ani ta duniya da take makka rabi'at al al-islami ita ma akan wannan tafsirin take tace wancan istihadi ne da ake cewa misal zalika hadisi amma ba haka yake nufi ba wanda wannan duk in ka ji likitoci abin da suke faɗa kenan to wannan hadisin yana daga cikin babbar mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka san inda manzon Allah yi malam yi ya yi dum a wannan likitanci na halittar ɗan adam a kotar ta musulun da ya tashi bayani yau abin da likitanci suke faɗa sai ke cewa ma min kullil ma ba daga dukkanin ruwa ne ake halittar ɗan adam ba idan Allah ya so wani abu to ba abin da zai hana shi shi ya faru nuna cewa a cikin kwayakwaye da ake samu na haihuwa mutum yana fitar da wajen kwayakwaye miliyan biyar ko sama da haka amma kwai ɗaya ne yake haihuwa yau yi sun tabbatar da wannan kuma wanzan ala zara zalama abin da ya fada kenan da sahabbai suka tambaye shi dangane da azalo sai ce ku je ku yi ta abin da kuke yi ma min kullil ma'i yakunul walad yace ba daga dukkanin ruwan ai dan yake kasancewa ba shi ya fara faɗa wannan science din to in ka dauki irin wannan hadisan na manzara sallallahu alaihi yau suna nan da yawa wanda kuma yawancin yan boko aqida wanda su ba su damu da addinin musu duk ba su san da wannan abu ba kuma amma yau duniya ta yi nisa ta san cewa ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ilimin zamani ya zo ya tabbatar da mu da ya zo ya tabbatar da shi daga baya Allah ka shirye da mu hadisi mai lamba 261 kafin shi ma hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim an Anas bin Malik an karbo daga Anas dan Malik anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha bin birrahimi malakan Allah ya wakilta wani mala'ika ga mahaifa ya ƙulu shi mala'ika wanda yake faɗa sai ce ya rab nudufatun sai ce ya ubangiji wannan halittar ta koma gudan jini shi ne ta koma kai nudufatan abuwan ɗugon mani wannan shi ne yake bayani da ikon Allah sai Allah sai ya mere shi haka sai ce mai, ya rabu ya ubangiji na alaƙata sai ta koma ne gudan jini daga tsugon mani sai ya juye sai ya koma gudan jini ya rabu, sai wannan mala'ika sai ce ya ubangiji dugatan gudan tsoka fa iza arada an ya qadiya kalkahu to idan Allah ya nufin ya halittarsa ƙada sai ce a zakarun am usa sai mala'ika ya tambaye shi shin namiji za a halitta ko mace shaqiyun am sa'idun dan wuta ne ko dan aljanna kamar rizqu wal ajal me arzikin sa nawa zai samu dala nawa zai samu naira nawa zai samu gidaje nawa zai mallaka shekara nawa zai kwana nawa zai fa yuktabu sai a rubuta a kaddara wannan abun a rubuta shi fi badal ummihi a cikin mahaifiyarsa to kaga dai Allah ya gara ya riga ya gama kaddara shi sa ake cewa kada ka dinga zafin nema kada ka dinga tada hankalinka wallahi in Allah ya kaddara ma duk abin da zai same ka zai same ka sai dai amma ka'ida ta musulunci sunna ce ka tashi ka nema musulunci bai ce mana ka kwanta ba an Allah ya kace Allah ya zanya kudi zanya kudi musulunci bai ce haka ba dole kuma ka fi sababi to sai ga al'amura sun tafi wannan hadisin bukhari ya fayar da shi hadisi mai lamba 318 muslim hadisi mai lamba 2646 babu na biyar a cikin wannan littafi kitabatul ajali wal arzaki shine rubuta ajali na mutane in an ce ajal kwanakin da mutum zai a duniya wal arza kuma arzikinsa ruwa lita nawa zai sha abinci kala nawa zai ci kuɗi nawa zai kashe shine kowa an rubuta Allah ya budgetin ya rubuta masa hadisi mai lamba 262 muslim an abdullahi bin mas'udin an karɓo daga abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu anhu ƙwala ya ce ƙalat ummu habibata ummu habibata ce matar manzon Allah ke nan sa'adu salama ne sunanta na gaskiya ne ummu habiba ita cewa na ramla ita ce ramla ‘yar uwar abu sufiya ne ke sarkin maka a eh, ramla a yar abu su yar uwar muawiya ce bin abi sufyan na iya eh, yasa ce yar uwar awa muawiya bin abi sufyan eh, ita yar abu sufyan ce kuma duk matan manzala sallallahu alaihi wasallam da zai ma tambaya a ce wacce mata ce a cikin matan manzala sallallahu alaihi wasallam sadakin teku na kowa yawa to amsa da zaka ba sai ka ce ummu habiba ce kudin da aka bayar ma kudan kudade ne amma shi ma ba manzala ne sallallahu alaihi salama ya bayar domin umar bin katsabu ya rawaito yake cewa bai taɓa ganin manzala sallallahu alaihi ya aura ko ya aurar da 'ya'yansa sama da aukiya goma sha hudu ko sha biyar ba amma wannan wanda ya ba da kuɗin shine najashi sarkin habasha eh lokacin da suka yi hijira da mijinta sai mijinta da ya je can ya kiristanci sai ya rida ya bar addinin musulunci ya barta suka rabu to sai manzala Allah sallallahu alaihi wasallam sai tausaya mata da ya ji tausayinta sai ga cewa ya kamata ya aure ta to yana san sai sadaki eh, sai sadakin ta sai na jaje ya dauki nauyi shine sai ya bayar da sadaki mai tarin yawa na manta adadin kudi amma kudi ne mai yawa shine Allah ya ce wa ataitum ihdahunna qindara idan kuka ba wa ɗayan daga cikin su miqdarin dukiya shi sa malamai suka ce shi sadaki ba shi da iyaka a karanta ba shi da iyaka a yawa in ka ji ana wani mafi karancin sadaki to ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai amma sadaki ba shi da iyaka a yawa ba shi da iyaka a kankanta in ka ga dama kwandala ɗaya in ka ga bayan ta shekara da za ka iya ba da sadaki naira goma kuma aure ya ɗoro ba da ya ce ma aure bai ba in ka ga dama ka ba da miliyan goma har da silan langwal kamar da bare bare suke shi ma ya halatta saboda lokacin umar bin khattab radiyallahu anhu yayi niyyar kayyade sadaki mun ji wata magana da ya fara ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba haura aukiya kaza ba yace to daga yau na kayyade sadaki yace law kanat makrama da abu ne mai nuna girma da kima da daraja a wajen Allah yace la sabaqakum biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga shi zai dinga barwa da yawa amma da ya ta sai wata mata sai ta tashi tace ya amiral mu'minin ya Allah zai ba mu da yawa kai kuma ka rage mana sai ta karanto masa wannan ayar ta ce Allah ya ce cewa wa in arattu mustibdala zawjin makanan zawjin wa ihida ihdahunna qindara Allah ce ai cewa ya kuka ba wa ɗaya daga cikin su qindara muki jari ne yawa daga jin haka sai Umar bin Khattab sai janye saboda ba dictatorship babu tsari na kama karya sai ce asabat imra'a wa aka ɗa umar radiyallahu anhu yace wannan macen ta yi daidai sai na umar kuma ya yi kuskure eh to wannan kaga shi ne ƙa'ida to shi yasa ummu habiba aka ba da sadakinta mai tarin yawa a cikin mata manzara sallallahu alaihi wasallam saboda ya halatta ayi haka to an karɓo daga ummu habiba tace allahumma ya ubangiji mati'ini bi zauji rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace ya Allah ka sa ni dadin rayuwa na ji dadi da mijina sallallahu alaihi wa sallama wato azia sai mai kyau saboda in rayuwa aure ba ta dadi ba sai ka ji duniyar mata kima rashin dadi yace ya Allah ka sa na ji dadi na zauna na tsauki tsawon rai tsawon lokaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na zauna tare da shi ka raba. wa bi abi abi sufyan tace ya Allah ina roƙonka ka sa na ji daɗi na zauna tsawon lokaci da mahaifina abu sufyan wa bi akhi muawiyata haka nan in ji daɗi da ɗan uwana sai na muawiya ka san fa duk inda mace take tana son danginta idan lokacin lokacin za ka raba mace danginta to ka ɗauko yaƙi ka taro mace ba karamin aiki ba ne saboda ka gane sai yawan mijinta addu'a kuma don ba ta da 'ya'ya ne da 'ya'yanta za ta fara falama to duk inda mace take soyayyar in tana yi wa miji soyayyar tana fara samun 'ya'ya sai fiye da rabin soyayya sai ta koma kan 'ya'yan daga nan za ga su ake rina, dan ana riri ta ana ya ta ana yi ma duk abin da kake so tana fara tare gaba ɗaya rabin zai koma kan 'ya'yanta har yi sa wani yanzu za kara aure ma da kada ka aure ba zawara mai aya bilalazi zai ba ka zaraba za ta yi hankalin da yana kan ya'yanta na wancan wurin haka mace take ɗabi'a ce to sannan kuma me tana son gidansu da mahaifanta tana ganin kimansu kuma ba ta manta da su sannan haka nan 'yan uwanta ai ka ji da daddare kenan tace ce mati'ini bi zauji rasulullahi kuma mutum na kama dan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in wata matar ce ma da babanta za ta fara da yan uwanta sannan kuma da zo kan muje to wannan duk tabi'a ce ta ƴamaki sai ta ce Allah ka sa na da daɗi na yi tsawon rai ina tare da manzala salisu salama haka nan da mahaifina Abu Sufyan da ɗan uwana Muawiya fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzala sallallahu alaihi sai ya ce da sai gyara mata zama sai ce innaki sa'altillaha li'ajalin ajalin majarubatin ashe kin riga kin roƙi Allah wasu lokutai ne ajali ne wanda Allah Allah ya rubuta su Allah ya kaddara su tuni ma in shekara kaza zai kawai lokacin yanayi zai tafi majarubatin Allah ya buga wannan abin an kaddara an rubuta wa asarun mawdu'atai da al'amuran da Allah ubangiji ya riga ya tabbatar da su babu canji suna cikin littafin ƙaddara wa arzaƙin makasumatu da kuma arziki wanda Allah ya riga ya kafa shi sai ce la yu'ajjilu shay'an minha qabla hinnihi ai babu wani abu da zai gaggauta wani abu kafin lokacinsa yanzu kafin ka samu su kuɗi ba yadda zai ka dawo abin Allah bai kaddara ba shine abin da manzo salaki. sallallahu alaihi wasallam ajiyar shai'an shay'an min haqabal hilli in dai abu lokacin sa bai baka yi saka jawo shi ba to yau sun gugu wa ya jawo 2020 sabon ma a kasan duk irin yanzu nan sun damu kowa sabon. kuma da za su jawo ta sun bozo su jawo ta kawai su ga sun yi ko ta yaya san hausun koma to ba su isa ba sai lokacin yayi Allah ne ko ba su ba wanda yake da garanti ma zai kai 2027 babu komai sai lokacinsa ya yi wala yu akhiru min ha shay'an ba'da hilli kuma ba wanda ya sai dakatar da abin in ya yi ya ce a tura gaba babu wanda yi wannan sai ce walau sa'altillaha an afi yake min azabin finnari yace yake ramla ina ma a ce kin roƙi Allah Allah ya baki lafiya daga azabar wuta Allah ya kare ki daga shiga wuta daga azabar wuta wa azabin fil da kuma azaba kabari lakana khairan laki sai ce wannan da yafi miki alkhairi haka ya ga mata qala sai yace fa qala rajulun shi mai ruwaya kenan sai yace sai wani mutum yace ya rasulullahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama alqiradatu wal kanaziru hiya mimma musika yace birrika da muke gani da alhanzir suna daga cikin abin da aka shafe na asalin 'yan adam wannan bani isra'ila suka koma haka faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wa sallama sai manzala salin salama ce inna allaha azza wa jalla lalle haƙiƙa allah mai girma da ɗaukaka lam yi bulik ƙauman bai taɓa halakar da mutane ba ko baya halakar da mutane au yi azzibu ƙauman koye wasu mutane azaba fa yaj'ala lahum naslan ya sanya musu kuma tsatsu daga baya kuma su zo a dinga samun tsatsan su suna haihuwa yace wa innal qiradata wal kanazira kanu qabla zalika yace haƙiƙa burrai da alhanzir tun kafin haka dama a kuzu suna nan dama can suna nan amma ba yana a halakar da wasu mutane sannan kuma bayan an halakar da su zo su dinga haihuwa suna haifa an an shafi mutum an gama da shi kenan wannan shi ma wani babi ne na manzon Allah sallallahu alaihi na kaddara da yake nuna mana a wannan hadisin muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba 2663 babi na shida babun kullu mauludin yuladu alal fitrati duk wani mutum da ka sani ana haihuwar haihuwarsa ne akan fitra duk wani yaro da ka sani asalinsa akan musulmi aka yawa shin dan ba yahude ne dan ba maguje ne dan addinin hindi ne dan addinin buda ne kowa ana haihuwarsa ne a matsayinsa na musulmi duk yaro da za a yi shi sabuwar haihuwa akan fitira aka yawa ana biyu a hadisi mai lamba 263 kafin shi ma mutafin alai hadisin da ya fi kowane hadisi daraja kenan bukhari da muslim su hada kansa ana biyu hurairata an karɓo daga abu huraira ƙala ya ce ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzara salisu salama ya ce ma min mauludin babu wani abin haihuwa da za a haifa illa yuladu alal fitirati face sai an haife shi a bisa fitira mana a matsayinsa na musulmi ba ɗan wani addini ba fa abawahu sai ce iyayensa ne yuhawidanihi suke mai da shi ba yahudi aw yunassiranihi ko suke mai da shi kirista aw yumajjisanihi ko suke mai da shi ba maguje kama tuntajul bahimat bahimatan jama'a kamar yanda zaka tarar da wata dabba take ainihin haifar dabba mai gabare mustami'atul aba wanda zaka ga wannan dabba ta haifi ƴaƴanta sun zama cewa suna da gabare ba tare da nakasa ba ta yanda ba za a samu wacce ta zama ta gurgunce a ciki ba ko wata a same ta tana da aibi ko kullanta a yage ko wasu irin abubuwa mana dai mai ame za ga dabba ta haifu yarta ta tashi haihuwa ko ka za ka ta haifi yarta lafiyayya sumul, amma daga baya sai ga wannan dabba ko ta karye ko an yanke masa kunne ko an yi wani abu shine abin da hadisi yake faɗa to shi ma dan adam asalinsa haka ake halittarsa a matsayinsa na cikakken musulmi shine yace kama tuntadul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha ce kamar yadda take haihuwar cikakkiyar dabba mai halitta hal tuhissuna fiha min jada jada shin za ku ga ta zo da ƙasa? ai babu summa yaqulu abu hurairata sannan abu hurairu sai ya ce radiyallahu sai ya karanto aya qur'ani fitratan lahi lati fatara an-nas alaiha wannan shine dabi'ar da Allah ya halittar da ƴan adam akan sa bukhari hadisi mai lamba 1359 ya ƙara fitar da shi hadisi mai lamba 1358 muslim hadisi mai lamba 2658 babi na bakwai babu Allahu a'lamu bima kanu amilina Allah shine mafi sanin abin da za su aikata hadisi mai lamba 264 kafin shi ma mutafakun alaihi an ibn abbas radiyallahu anhu qala yake su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an haitu an an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an auladul mushriki da wai ƴaƴan mushrikai yara da suke mutuwa ƴaƴan kiristoci ƴaƴan masu bautar gumaka me makoyin su ne ne fa qala sai ce Allahu iz khalaqahum Allah da ya halice su lokacin da ya halice su a alamu bima kanu amilina shi ya mafi sani ga abin da suke aikatawa mani lamarin yana hannun Allah su dama a bisa fitira ake halittu ai Allah ya san abin da suke sabo suke ko ba sabo suke ba bukari hadisi mai lamba 1383 muslim hadisi mai lamba 2660 babi na takwas babu jaffal qalam bima an talakin. Alkalami ya riga ya bushe da abin da za ka haɗu da shi duk abin da ya same ka alga rubuta hadisi mai lamba 265 shi ma muttafaqun alaihi an imran bin husayn an karbo daga imran dan husayn qala yace qala rasul qala rasul wani mutum yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aya arufu ahlul jannati min ahli nar shin ana iya ganewa daga dan aljanna daga dan wuta ana gane wannan dan aljanna ne wannan dan wuta ne ana iya ganewa wace amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala yace na'am eh ana ganewa ƙala sai ya ce falima ya amalul amiluna tun haka ne me yasa masu aiki suka yin aikin ƙala sai ya ce me kullun ya amalu lima kulika lahu au lima yusira lahu kowa yana aikata abin da dan wannan Allah ya rufe sai ga Allah in dan aljanna ne Allah ya so ka masa yana ta aiki ne aljanna a yi sa duk musulmi ake sa masa rai dan aljanna ne duk mutumin da yake sallah yake la ila la yake bin Allah dai dai gurgudu wallahi ana samun rakan aljanna shi. wata ruwayar kullul muyassarun lima kulika lahu kowa duk abin da zai Allah sai ya sare masa ai ko sana'a ce sai ga Allah tunda ya Allah ya ya sare wani zai iya kaza sai Allah sai ya hori masa duk wahalar abun sai ga shi mai sauki ne a wurin yanzu wani makanikin in ya baje ma injin mota ya kwakwance notuna in kai ne sai kamar ba zai iya mai da wani notin wajen sa amma zai yi kai ma yanzu yi wata baiwar da Allah ya ma sai ya mamaki sai ce shi ma kwakwalwarsa za ta iya kaza to kowa Allah sai ya sare masa abin da zai to haka nan a rayuwa su duniya wajen aiki in dan aljanna ne za ga mutum yana ta aiki da yan aljanna in dan wuta ne sai ga Allah bai nufe shi yana aiki na alkhairi ba kawai ya tafi can yana yi hadisi mai lamba 266 muslim an abil aswad du'ali an karɓo daga abus aswad du'ali ne ma ta wajen ruwaya daga wajensa ba shine farkon malamin da ya kirkiro ilimin nahau zamanin sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu yaji wani mutum ya zo karanta suratul tauba sai sai mistake anna allaha bari'un min wa rasuluhu ajin ayat sai ce anna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasulihi wa rasuli sai wa rasulu ne makan ya masa rufa sai ce rasulihi sai koma mai kisra sai canja ma'anar ma'ana ayar tana cewa anna Allah bari'un min al-mushrikin Allah ya barranta daga mushrikai ba wansa ba shi ba mushrikai wa rasuluhu haka nan manzansa ma ya barranta da mushrikai da asalin ayar shi kuma wancan da ya ba wani ya kina Hau? sai ce annallaha bari'un Allah ba ruwansa min al-mushrikin da mushrikai wa rasulihi ba ruwansa da manzansa to kaga ma'ana ta canja to sai sai na lace kai idan ba a kirkiri ilimin nahau ba a san inda ya kamata a yi fataha ko a yi rufa yau wasu ya ce to ma'ana za ta canja Shi ne ma'anar ilimin nahau ai inda rufa take ka san fa'ili ne shi ne aiki inda nasaba sai ka san mafa'uli ne ai sa wani malami ne wa'azin turmi da yake ba shi da nahau amma yana da wayan nahau sai yawa aka ce wa qatala daud jalut eh ka san haka aka ce wa qatala daud ka san kuma shi garzi in ya samu fatawa guda biyar sai yayi takama babu ja a wajen wa qatala na ma shi sai wa wa ja da ka ba lamma sai yayi takama kuma kuskure ne yana ƙara madda ne da babu ita eh shi ne zai wa ta hudu. aka ja masa yi ya kai su waye kashe wani din asiri jalutun ne kashe dawud ko dawud ne kashe jalut a wanda yake yana dabara sai sai ne ya kashe daya mu zai alama kawai dai ya kashe daya <laughs> to kaga da yana da nahau wa qatala dawud kaga dawud shine mai rufa to shine fa'ili shi yayi jaluta kuma shi aka ce jaluta fataha ce shine mansubi shine mafa'ulun bi shi yake ya fara kansa to wannan shine shine nahu eh to kaga abul aswad addu'ali sai sai na lace to tunda daga haka ne ka je ka samar da kirkirarren ilimi wanda zai kula da ka'idojin luga da bayani shine sai girgo ilimin ce yace qala yace qala li imran bin al-husayn yace imran dan husayn ya ce da ni inji abul aswad ara aika ma ya amalu nasu da yawa shin ka ga abin da mutane yau suke da yakdahuna fihi suna ta shan wahala suna ta cin wahala suna ta aiki shin wannan aikin na duniya ne ko mutane suna ta kokari kowa ya zama baya zama shine kada shine ai shine as-sa'yu fi dalabi duniya wal akhirah babu zama kenan mutum ya tashi yi ta neman duniya da lahira sai su yanzu ba ka gani mutane yadda suke yau abinda suke ta yi kenan a shaikun kudiya alaihim wa a alaihim min ƙadarin sabaƙa? shin ba akwai wani abu ba da Allah ya hukunta musu wanda kuma ya riga ya wuce na daga kaddara na da abin Allah ya rubuta sai suke ta wasa da kansu kawai shi kenan su je ta kiyamun dare. zo kawai su ta tarawih da azumi suna ta wahalar da kansu suna ta neman to me yasa ne ne ba dai tunda Allah ya rubuta dan wuta dan wuta bane dan aljanna me yayi suke wa da kansu aw fi ma sayustaqbalu fi bima atahum bihi nabiyuhum ko kuma a cikin abin da za su fuskanta na daga abin da annabawansu ko annabin su ya zo musu da shi wasa ba ta hujja a yin kuma hujja ta tabbata a gare su ba an gama ba ba a ji an yi wannan ba fa qultu sai nace da shi bal shay'un qudiya alaihim bari wannan magana akwai abin da aka kaddara musu aka tabbata a kansu wa maza alaihim kuma ya riga ya wuce a tare da su Kala sai ce fa kala sai ce afala yakunu zulmun to yanzu wannan ba zalunci bane a ta mutane sai ta wahala in mutum ya san dan wuta ne ma kawai zai ta shan sa mai sai ya ta abin da ya ga dama Kala sai ce fa fazi'tu min zalika faza'a shadida da naji wannan wautar da wannan zantan ita sai na furgita furgita mai yawa daga haka wa na ce kullu shay'in khalqullahi wa mulku yadihi ai duk abin da ka sani halitta Allah ce ko mulki ne da yake hannun Allah ce ya ga dama duk abin da ya ga dama duk wanda ya ga dama ya sa wuta wanda ya ga dama zai sa shi aljanna bala yusalu amma yaf'alu shi Allah ba a tambayarsa abin da ya aikata wa su yusaluna amma su ana tambayar su akan abin da suka aikata fa qala li sai ce da ni yarhamuka Allah Allah ya maka rahama inni lam urid bima sa'altuka yace ni ba komai ne yasa ba ban yi nufin komai ba abu sabu ne ya tambaye ka illa li ahzura aqalaka sai domin in jarraba hankalinka in jarraba fahimtarka shi sa ne ma tambayar ka za abin da fara kenan wai yana so ya gwada fahimtar sani sai sai inna rajulaini sai ba shi tabbas ce haƙiƙa wasu mutum biyu min mazinata daga mazina muzina ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala suka ce ya rasulullahi ya annabi muhammad sallallahu alaihi Ara aita ma ya'malu an-nasu yanzu ba ganin abin da mutane suke ta yi wa na nabi suna ta shan wahala suna ta jajircewa wajen neman duniya da lahira a shay'un qudiya alaihim wa madatihim min qadarin karsa ba an riga an kaddara musu komai ba dan aljanna ya zama dan aljanna wanda zai samu kuɗi ya samu aw fi ma yustaqbaluna bihi mimma atahu bi nabihum ko kuma a cikin abin da za su fuskanta daga abin da annabin su yazo musu da shi wa sabatatul hujjatu alaihim hujja kuma ta tabbata akan su fa sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la a a bal shay'un qudiya alaihim ai wani abu ne da aka ƙaddara musu aka tabbatar aka yanke ne aka zarta a kansu wa mazafihim kuma ya riga ya wuce kowa na an rubuta abin da zai same shi wa tasdiqu zalika fi kitabillahi yace gazgata haka yana cikin littafin Allah Allah ce wa nafsin wa ma sawaha Allah ya rantse da rai da abinda ya ƙawata mata ita wannan rai ya daidaita ta ya shirya mata duk abin da za ta yi fa alhama to gazi malu jadi fujuraha wa taqaha wa taqawaha Allah sai ya kinsa wannan zuciyar ko dai ta zama fajira ta zama tana aikin sabe ko kuma ta zama tana tsoron Allah subhanahu wataala to haka ma wannan kenan shiga wannan hadisin duk abin da zaka yi in dai na alkai ne sai ga Allah ya tsora ka kuma wannan abun bai ma wahala ne alamun cewa mutum yana kan littafinsa Allah ka sami kyakkyawan ƙarshe hadisi mai lamba biyu da da sittin bakwai ba je kan gaba yau ba je can babu kullu shi bi kazan can an Aisha ta an karɓo da Aisha ummul mu'minin uwar mu'minin radiyallahu anhu قال تجي دوئي رسول الله صلى الله ila وسلم إلى جنازة سبيل من an kira manzala sallallahu alaihi wasallam sallar jana'iza wani yaro daga cikin mutanen Madina فقلت له يا ya الله ya من زال صلى الله عليه duba li hada ma dalla ka wannan yara usfurun min asafir janna yana ɗaya daga cikin tsuntsayen aljanna tunda bai balaga ba lam ya amali su'a bai aikata mummunan abu ba wa lam yudrikum bi shi ba littafi bai hawa kansa ma dalla da tsuntsayen aljanna ƙara sai ce awa gaira zalika ko kuma wani haka babanin haka ya aisha ya ke na na aisha haka manzo Allah ke ko kuma safanin haka nan sai ce inna Allah latsa lil jannati ahla shi fa tsarin Allah Allah ya riga ya halatta wa ƴan ya halitta wa aljanna wanda ya zama ahalinta khalaqahum laha Allah ya halitte su domin su shiga aljanna wahum fi aslabi aba'in tun suna cikin tsatsan mahaifansu Allah ya rubuta musu su yan aljanna Kin sana alamu zabi sannan mai wakala kalin nari a halar? kuma Allah ya halatta wa ‘yan wuta ahalinsu, kalakahum laha ya halitta su domin su shiga wuta, wa humfi asulabi aba ihe suna cikin tsatson mahaifansu. Kaga wannan hafisa ko tashi hankali. Eh, shi sa yaran ai za ga wani kace wa yaro ya mutu kace masa Allah ya sai ya kama ka da wani sama ya halatta yaro Allah ya sa Allah ya masa rahama duk da dai ana kyautata musu tsammani ana sa rai duk yawancin yara gaskiya ana sa musu rai yan makarantar Annabi Ibrahim har ma shi ne aka ce manzo Allah ke cewa kai a matsayinka na musulmi idan Allah ya kaddara ma sai ka haifi ƴaƴa guda biyu sai kai mission din su suka mutu to za su zama maka hijabi daga shiga wuta in suna yara ma tun kamun su balaga sai Allah sai ya ɗauke ma yana jariri sai ya mutu ɗaya kenan sai ya kare ma sau tayi sai ya mutu to ana sare ma hijabi daga shiga aljanna sannan in kai mata su kuma guda biyu ka ba su tarbiyya duk wannan gogon zamanin ka kaɗe su ka killace su daga miyagu daga wa'annan abubuwan suka zama nagartattu har ka kai su gidan mijinsu su ma za su zama ma hijabi daga shiga wuta to yana daga cikin falala shi sa lalle hakika ana sa rai dama yawanci yara din wanda ba su ba ana sa musu rai amma ba wai garanti ake nuna ba. wannan hadisin yana mana cewa fa akwai ɗan wuta ɗan wuta ne ɗan aljanna ya aljanna Allah ka sa mana cikin aljanna ya Allah muslim hadisi mai lamba 2662 hadisi mai lamba 268 an abdullahi bin amri an karbo daga abdullahi dan amr dan as قال يجي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah khalaqa kalkahu fi zulmati Allah ya halitta hakika Allah ya halitta halitta sa cikin wani duhu fa alqa alaihim min nuri sai cilla musu haskensa faman asabahu min zalika nur to duk wanda wannan hasken ya same shi ihtada sai kaga ya shirye wa man akda wanda kuma wannan hasken ya kubce masa bai same shi ba balla sai ya bata fa zalika aqulu fali zalika aqulu shi sa nake cewa ne jaffal qalamu ala ilmin bakin alqalami ya bushe da garin ilimin Allah komai an riga an gama shi ai kamar aikin hajji ne dole ne je aikin hajji annabi Ibrahim da ya kira ya an riga an gama wa azzimtin nasu bil hajji Allah ya ce kai wa mutane kira da aikin hajji ya tuka rijalan za su zo ma suna masu towa a kafa wa ala kulli zamirin ko ina ya tuna min kulli fajrin anik duk wata kafa mai nisa ga sun fito sun je aikin hajji to an ce annabi bayan da ya kira duk mutane suna da zai sai da suka amsa duk wanda Allah ya kaddara zai je aikin hajji sai ce labbaika wanda zai je so daya sai ya faɗa so daya wanda zai je so biyu ya ce labbaika labbaik wanda zai je so goma ma ya ce labbaika labbaik ka san wani yana zuwa aikin hajji da yawa akwai wani baban wani abokinmu ni na san sai da ya je aiki ina ɗan lokacin na cewa ina ɗan shekara arba'in da uku a sannan yaro sai ce adadin aikin hajjinsa adadin shekara haihuwa ta sai arba'in da uku ma ne na zuwa aikin hajji haka Allah ya kuma kawai ka kana ƙoga mai kuɗi ne kawai Allah ya sa irin masu arziki irin na da ba na yanzu ba wanda za su biya masa aikin a ah, malam ne wani arama ah, ne malami da gobe na arama a je a je a je malam a je duk shekarar sai ya je aikin hajji ko zama aikin hajji sa kalifa isa ya karabi tunda shi ka san kalifa isa ya karayu wasu ba wasu wasu abuwa kaso mai yawa ya ware a dukiyarsa yace wannan ta hidima ce ga alkur'ani da ahalinsa to wallahi duk shekara sai da ya zama sai da ya je hajji sau 43 lokacin da alkadarin sa ya kare ko daga ban sa alkadarin sa ya kare ba in ya tabbatar da madana malam sai ya a sai yake to ta shekara da aka aka dawo da shi aka matsa kora wajen irin ajaji al'azar nan to shi kenan ko bai lafiya ƙara kowa ba tun daga sallakanin sai ya kare amma dai ya sha ayya su 40 da kuma nan to Allah ka samu na da rabo yawa sahihun malai ce turmuzi ya fitar da shi hadisi mai lamba 2640 na ga in rako malamai ne wanda ba su kira su da sayyai ba to malai yana buga masa tambari ya ce hadisin sayi ne ko ba sayi ba ne Ku kaga wannan yace ma sahihun amma da zan daga murga ya dinga maganar muttafaqun alaihi hadisin da yafi kowane hadisi daraja ke. hadisin da yafi kowane hadisi daraja shine muttafaq alaihi shekani hadisin da bukari da muslim suka hadu suka fitar da hadisi sai wanda ya zo mai daraja ta biyu man da bihi al-bukhari wanda imam al-bukhari ya yi infiradi sai man da bihi muslim sai wanda bukari da musulun ko bukari ya haɗu da ragowar jama'a irin su turmuzi da sauransu haka dai aka ta katakarar da na hadisi yin gado to mai daraja ta ɗaya ne muttafaqun alayhi an umara bin al an karɓo daga umar ɗan khattab radiyallahu anhu qala ce lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka fa minhum shaqiyyun wa sa'id a cikinsu akwai ɗan wuta da ɗan aljanna shaqi da sa'idi sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce sai na tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam fa qultu ce ya nabi Allah ya annabin Allah fa'ala ma na mutum haka ne mai akan za mu dinga yi tunda akwai ɗan wuta da ɗan aljanna ala kadu furi furiga mino bayan an riga an gawa komai kuma to akan za mu aiki aw ala in lam furak minhu ko a akan wani abu ne za yi wanda ba a gama ba ne? ƙala sai yace bal kai baro wannan magana sai na umar ala in ƙarfi riga minhu za ka yi aiki ne a kansa abinda an riga an gama Wajen rabbi hila qalam kuma al sun riga sun gudana ya umar yace ya ce na umar walakin kullum muyassarun lima kulika lahu sai dai ka'ida shi ne. kowa Allah yana yassare masa dan abin da aka nufi in kaga kana yawan aikin alkhairi ka gode wa Allah Allah kai dan aljanna in Allah ya da Allah ya sare ma yanzu wallahi wani ba zai iya zuwa ya zo na minti biyu a masallaci ba zai iya ba zai iya nafila ba ba yi nafila sallar sai dai ya hada ta ba zai ba yanzu irin wannan karatu da ake na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku dillan mala'iku sun lullube mu da fuka su muna samun rama da ɗaya zai mutu yanzu a cikin mu dan aljanna ne domin ya mutu akan tafarkin neman ilimin addini kama ko wanda shi ya zauna gwanda ya zauna ya danna waya yana kallon batsa ko yana kallon wace-wacen banza ko gwanda ya zauna ko ita hira da cin naman mutane a kan ya zo ya samu albarka irin wannan ko mutane mu sun fiyawa irin wannan duk masallatai da ake darasi in kaje duk sai waje haka ne masu harkar duniya sun fiyawa to ai kullum mu yassarun liman kulika lahu kowa Allah sai ya sauƙaƙe masa abin da ya halitta shi da shi yanzu ko matasanmu ne shi na abin da tsoron tsoratar wa matasanmu in gidan bal ne ana bal ana yin majalis da waye da barcelona ko da waye za ga sun je sun cika gidan bal da an ci bal za su ga sun damu unguwa ihu ogo oh, ka ko ina kai da baka sani suka ce wani ake ne in dama ka yi kallon a da irin mu Suka duba a yau litinin a yau talata sai ko laraba eh yayi eh, mun taba kuma ko yanzu ma na gana ma in ba abin da nake ina tabawa amma ba ruwa na da kulab ko in biyo da wasan in aka ci a fa abin da nake kamar irin karfe tara za a yi kawai na gana to zan tsaya kallon wallahi ya to ai ba haramun ba eh ai haramun ne shine ka zama ka dauki kana son kafiri da waye da eh to amma kuma ni kaga na tiri riba alhamdulillah ni ba irin matasan bane su yanzu matasan matsalar sun dauki abin da zafi amma su dinga gaba kuma su zo su ƙi sallah da ibada akan abu Shi ne ciwo amma ka san ciwon kanka wannan duk ba matsala bane nishadi ne malam duk kada ka hamu kada ka hamu ta kaga ba wani ne zo zai ce ba wai kana kallon champion league ko wai haramu ne ka babu duk malamin da ya gaya maka wallahi bai san me addinin musulunci ba ya halatta malam shi dan an lokaci ne na nishadi inda ba za ka so kafiri ba akwai sharadai lokacin sallah ya zo ka ƙi to a ta zama haramu. ko ka sa ku yi caca da wane in wancan sa sai ga dubu biyar ni ma na sa ka to an koma caca kuma kenan amma wai tsoron kallon wasan kaga ana taka leda ana kaza ana kaza wannan ayyabi ne mai kuma a matsayin ka na dan zamani ma ka san wannan malami ma ana so ka san wannan saboda lokacin da a wanda zaka ji cikin duk yan bal ne to sai kana buga masa misali da yan bal to sai sai fahimci da awata kuma sai ya ji daɗi duk ta kurani da dini bala eh Allah ka samu dace eh to wannan shine abinda ya faru kullum mu yassaru liman kulika Ko sai ga Allah ya abinda yau shi bai ba zai masa wahala ba wani kuma sai ga masa yanzu kai dan Allah da kake nan zaka iya zuwa ka je al misali ka dauki kwalbigiya ka kora ai ba za ka ba ba layin ka bane zaka je ka tafi gidan fasikanci ko ba layin ka bane zaka je kai tata ba layin ka bane to wannan shi ke cewa kai ga abin da Allah ya kai ma shi kuma wancan daman can shi ne gidansa shi a can yake shi jin daɗinsa da kwanciyar hankalinsa yana can wajen in ya ji ƙur'ani ma ko kiran sallah inda ka san shaidani ya kai dukkan je a ma daga sana ta rigima muna jin ana kawa kotu mutum wai masallaci aka yawa zai sai ana takura masa shi an shiga rayuwarsa dan me za a dinga sallah dan me za a to kaga wannan ka san inda ya tafi kullum mu yassaru lima kulli qara hadisi mai lamba ɗari mala ya ce turmuziya hadisi mai lamba dubu uku da ɗari ɗaya da sha ɗaya sai ya buga masa sitamfi sai ce sahihun ingantacce ne hadisi mai lamba ɗari biyu da saba'i an aisha ta an karɓo daga rana aisha radiyallahu ta'ala na anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace innar rajula la ya'malu bi amali ahli aljannati zaka samu mutum yana aiki aikin yan aljanna wa innahu lamakatubun fil kitabi min ahli na? sai dai kuma in ka koma littafinsa cikin lauhil mahfuz shi fa an rubuta masa dan wuta ne fa idza kana qabla mautihi in yazo kafin mutuwarsa tahawwala sai ga ya juyi fa amila bi amali ahli na. wallahi sai je aikin da in aka yi shi wuta suke kai mutum sai ga ya je wannan aiki kuma famata sai ya mutu fa da kalan nar sai shiga wuta wa innar rajula sai haqiqa mutum la ya'malu bi ahmal alin nar shi kuma zaka kawai aikin wuta yake duk wannan abubuwan da aka lissafa duk a cikin sa yake wa innahu la makatubun fil kitab amma fa a cikin littafi dawil mabud min alil jannati dan aljanna ne fa idza kana qabala zalik qabala mauti in yazo kawo mutuwarsa shi ma me tahawwala sai kaga ya juye fa amila bi amali ahli aljannati sai ga ya koma yana aikin ‘yan aljanna fa mata sai mutu fada kala wannan ibn hibban hadisi mai lamba dubu ashirin da hudu da dari bakwai da sittin da biyu sannan hadisi mai dubu ashirin da hudu da dari bakwai da sittin da bakwai mala ya ce isnaduhu sahihun isnadu wannan hadisi ingantacce ne kuma rijaluhu rijalu mutanen da suke cikin isnadin rijalin sanadin su kansu rijalai ne wanda suke masu zama ingantattu kamar yadda za su fito a cikin hadisi sai, domin kowane eh, malami ko tabi da yake cikin isnadi an yi magana sami ya haddasa take ya takawarsa take su ne ingantattu kenan in ya zama yana da matsala sai a ce wannan isnadin yana da rauni malai ce wanzur ka kalli dai akwai hadisi mai lamba 1662 zai zo nan gaba shi ma ya kawo wannan hadisin hadisin la adari wa ana rasulullahi ma yaf'alu manzara sallallahu alaihi wasallam cewa ban sani ba ni dai manzon Allah ne amma ban san yadda za a yi da ni ba sallallahu alaihi wasallam wanda alhamdulillah rabbil alamin a sai mu tsaya a nan insha Allah sai mu tashi babi na tara a karatu na gaba ban sani ba ko akwai tambaya in babu tambaya to alhamdulillah alaikum salam na'am -hmm. wannan magana ce mai kyau wanda in ka sani mun karanta wani makamancin hadisi a nan cewa duk wani mutum da ka sani yana da gida aljanna yana da gida a wuta to idan Allah ya kaddara masa gidansa na aljanna shi kenan wancan gidan na wuta sai ya koma na yan wuta in kuma ɗan wuta ne gidansa na aljanna sai yan aljanna sai su gaje wa tilkumul jannatin lati uristumuha sai wannan ita ce aljanna da aka gadar da kuma karanta wannan hadisar. to an yi magana a wannan hadisin Allah ya yanta yawancin mutane ba wanda yake da garantin ko da akai an yi babun kaddara dinnan cewa kaza to wannan wani ta goma shine na Allah subhanahu wataala da ƙila wancan gidan da Allah ya kaddara na mutum zai iya shiga wuta to a irin ramadana sai sai Allah ya yanta shi daga shiga wuta ya zama otomatikali dan aljanna wataƙila dama ai dama a littafin ƙaddararsa wannan Ramadana ne ‘yancin nasa kuma ya ‘yantu watakila a za a ‘yanta shi wani ramadana kuma yanzu sai disqualifying sai ruguje wannan ‘yantawa tun da bai ba gama halittar mutum ba a biyu lokacin Allah zai ‘yanta shi da zai mutu ɗan aljanna ne da zai tafi ɗan aljanna ne shi sa malamin sun yi bayanin ‘yanta wannan da ake magana haƙiƙiya ce ko kuma mataziya ta haƙiƙa ce ko kuma ana nufin Allah zai ba mutum gwaggwaɓar lada ya ba shi kusanci ko kuma a ah, hakika aljanna ce duk akwai malamai sun yi maganganu amma dai min utaqa'i shine Allah zai yanta shi saboda kowa yana da gida biyu maimakon ya shiga wuta to ya koma dan aljanna idan wani azumin ya zo ya ƙara dagewa to yana nan yancin sai ya ƙara shiga aljanna to shi an yi magana akan kadara da yawa akwai babu da zamu zo yarhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab Allah yana shafe abin da ya ga dama a kaddara ma wa yuzbitu kuma Allah yana tabbatar da abin da ya ga dama akwai abin da ake cewa akwai abin da yake zuwa ya canza ma kaddara shi yasa ake cewa shi Allah ba shi da garanti shi yasa ake so mutum to sai ta dagewa ya ta dagewa da abin nan to wannan dai gaskiya shine cikakkiyar ma'anar wata Allah zai yanta tashi daga shiga wuta ya zama dan aljanna saboda Allah ya yi baje kolin wannan a cikin watan Ramadan kuma in mutum ya dore shi kenan daga yan tawar kuma shi kenan Allah ya tsorar da mutum shi kenan sai riga ya shiga aljanna in kuma haka ne ma zai iya kasancewa daga nan tun da dama Allah a azalin kitabun ya rubuta masa dan aljanna ne to amma ba zai shiga aljanna ba sai an zo yan tashi a rabalar wanda zai yana cikin ilimin Allah kawai shi mumini an fi so kulli ya ta jagewa ya ta tayi ya ta tayi wannan shine dai ma'anar wannan babu cin karo na'am na'am na'am yawwa ne wancan ayar ai malamin sun yi magana yamhullahu ma ya sha'u wa yusbitu suka ce dai an yi magana shi hadisin zumuncin nan da Allah ya rubuta mutum karamin shekaru zai amma saboda zumunci sai a sai a taba littafin kaddara sai a ƙara masa saboda zumuncin da duk wannan akwai wannan magana shi sa wancan malamai da yawa sun yi shari'a akan wannan wasu kuma suka ce a a wai littafin kala biyu ne akwai na asali din kamar secret file ɗinka ne a wajen aiki akwai open file akwai secret file to shi wancan secret ɗin shine dama aikin ka yana nan kai tanjalo shine wanda baya canjawa kai dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan aljanna ne shi kuma wannan temporary ne ana yi ana caccanja shi duk akwai maganganu na in Allah ya yi munasaba insha Allah za mu tattauna abin da ya shafi wannan babin da yawa yawa wannan shine eh na'am wallahu alam akwai tambayar